بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الله تبارك وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ga yas'alunaka e eh, biwa ga ya muhammad gama za uhilla lahum ki ya gane ya lalliya nan eh, min al-mata'im aklu min al-mata'im wal ma'akil min yanji ciyo ki je alalle ne ya gina ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga to ci ciyo je bi ma'ana ga gindo da ga bi annabi na kinna Allah tabaraka wa ta'ala ga ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to yi tiwayo ga toce gabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ko e ga na jone judana ga ga ga yuhilla lakum at-tayyibat e wangi wangi e manaji manaji e ene jaje amfani na nga yana e ya lalle ya yana e wani kalmar tayyibat jamu ya tayyibatu e ja amfani jigo ya dondo na ga alai wangi ne alkhairu yana endo na ala amfani ya naka kwace na da mini ta ibatu endo ne mana mana masarai na maji amfani na kwata mini ta ibatu ba da wa ya juye marmari in ke ya ba na ke kwanke ni na ke le mushi na wa ya juye gici na abuwa na endo ne dai lala do mi ga amfani wa ya naka kwace wani maje gwana wa hilla lakum wulajan aliliyayi a ci gawa ma alamtu min aljawarih to na je gabe wu karatuna min aljawarihi min ya dabba na je bebena eh mukallibi na alina ya waye bena wale mukallibi na alina ya waye bena ẹja amfani bi mukallibi ya egbeye shigi adaga kallaba kalban owo shigi egbe ne kallaba kallaba kalban ezu wuye shige gbe kemina wa gbegbe na babu shi ga bayani gan dabban dun da dabbo na je ga yali gbegbe na sai shi ki kawai a ci gaman da ci dazan amma ko kuma ga to na to ci ga mukallibi na na yi waye gbe ge na wuce ugwa ga dole dole egbe shi ga musulunci je da gani beyan na na ga yana kwa kuma za tubo na ki mai jini da ya zu we shi gi egbegbe man ji ji bayani gan mun gayi wayo lai shi owu da bara na waga gun gaga da won kan zabe wa kike da da an ka kawo maga da waga ga kike shi wa da shi wani. eh mana ci ga sharati tiyan waga ga da shi mu duji yi tun gwa da mini ubuwa ci da mini lissafi ba mu ga ga fero ci da ga da dige kaza ko da waye kaza ne loda na bin wa da mu biya we ngai jini fi be waye shi gi waye be yan mukallibu eh? mukallibina eh وما علمت من الزواري مكلبين تعلمون تعلمونهن مما علمكم الله ye we shi giga yi karatu ne na toci la karatu we na ga ya ce dabara yan dabba na je ya gbegyu na bu bi na dabba na je ga legun ya lalle ya gbegyu a ya daji a yi ga ya gina ga ya je ke shi ke gwa gun wudu dige wudu ya yayo ya lawa da wani ganna na ga je da bin ya gyo ije da bin na gya hun ga da mace waje ga zuma juzuma ale shi e shi e shi da juzuma tu'allimuna hunna mimma allamakumullah bayanin na Allah ta baraka wa ta'ala bai bai gan mukallibi na e wai shi ye bi ne na to ci la karatun waye na wa kuma ji da bai da zagan ban shi shigi na yi ne aya da ji yayi ga yi gbegbe yi ji amfani shi shigi gbegbe amma ban shi shigi na yi ban shi shigi na yi jikone in bai da mina hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi gaga eshigi jiko shetan yo. ya ce kan yi gani ga lulu gema alkalbul aswadu shaitan hadisi wuyo na fi da mini sai muslim wani hadisi wuyo na tazuna ajiye da yi lanwu mai gya kemin ajiye da ga yi lai shigin don dambuwa sai tiye dalilin biyo ko kuma fifayen wato emi eh, lati ẹni jajin ẹ̀dá ẹgbẹ́ ìjà àǹfààní bí ṣùgbé túbọ̀ náà dọ́wọ́nà wà ló lògbè wà ló palati amu yẹ ṣùgbé jù pọ̀ mọ́ ina hadisa anabi sallallahu alaihi wasallam ẹgbẹ́ eh, anabi gagama balul kalbul aswad min al ahmar fa qala al aswa aswad shaitan. eh من رواية da ciyo anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl al-kilab thumma baluhum wa ma kilab ubtulu min kulli aswadin bahim eh so shigin dan da gaya shi kwana annabi gan alallu yoyi lawun girayi ima lullu bija tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaikum coci ga ya gi umarni nan amma umarni na wuce ya dole ya ya ibaha yau a lalle lalle ko yayi ne ya gi ne ma amsakna alaikum dabba ne shi kin ne ga be duya yana ko kuma dabba na ne ya la be be na ga be duya yana kim ne gale shi dona wuji dole dole shi shiga wajen amfani be ke lugi yiwo waga de lugi na waje waje training wu karatu kem na wa gbegbe na nga gbegbe shi biya wa yiwo jiwo wuce ga dole wuye aja ajaji amfani gani bai misali albazi ji kwatanci bai wani wadda gira wu gbegbe na wa da gbegbe yin da shi biya wa na nga gbegbe yin shi biya wa yiwo jiwo ko kunu yi lima amsak na alaikun yayi ni ja gbe gbegbe biya yana aha wa kurusman la ya alai amma kafi ya ke da bawanci ga da biya ya biya yana ya sunna Allah to ya bejo ya kya gwa ke bi bismillah wagai wagai shi wa ke gwa bi bismillah to da banu ga bi dubiya wana ayi da ji wayoju yana hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na ta zo da min sai bukhari wana mada sai mada sai muslim babu mutafaku alaihi hadisi hadibin atam nga kultu ya rasulullah nga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sako inni ursilu alkilab almuallama mi de shi na jimi ajin gu karatu yadda na mi tajin kyagwa wa kurusmallah ni ma ja sunnatu wa tutu kafin min kyagwa nan fa kala annabi ga idza arsalta qalbaka almuallama wa ga shi wa no bi na wa bu kyagwa wa zakar wa zakar wa zakar <clears throat> wa zakarta smallahi wa zakara smat wa zakarta ismallah wasu da su kutu kafi ga bi da wana gi ka inu ga wa biya wana gi kultu adi ibn hatim ga wa ga bayan sallallahu alaihi wasallam ga wayin wayin katalna qala wayin kalbun minha dabba wuce na da gagguna abe ki aga dabba wuce wuna su kun mita tun be rayya mi giwo ja dibna atami gana diga washi yo tewa kuda da dabba wayawe wolo ga wada wolo ba dabba wuce na wada tun atwa ni wada tun be rayya balanta na wajen zuwa ki hukuncin adibna atami gana sallallahu alaihi wasallam ga annabi ga kaguwa ni bi ma na kaya shi wa ga dabba nan wuce tun be rayya fegi amma bi sharati ma lam yushrika kalbun laysa minha mu ga ga shin da ciwo da cike ba gani be shi wayi bi ma'ana lokacin na wake shi wa gudu gege na wuci da gege da ba ga ci da wani waga da tun e shin da ci gibo biye wayi to aje da waja e na waja tsakanin shi guba ne shi da nan ko kuma gutabe na gaci ne shi ba gona eshikichili dabbannawo wuɗa amma waga ke zanen wayan shi misali shi kuba wata jibo wa make gan shi ba cici wa ke zai wuna wa make gaza wancin wa bismillah ya ji bai da wancin kyauwa to ke mina waji bismillah wancin kyau ga na ci gaza wancin ji bismillah wancin kyau wancin go alalli wagi ka bo ke tsakanin shi kuba nuna wuna ka bo ke a wanda ya wuzira amma ba na damuwa da ci gaji ya da dano gaye shi o goji ga ogbe wo mo ji bisila o ti kiwo shi ba ci o ti gibo na zanan na o kiwa ko kuma o kiwa ma o ke ko wa ji ka fun shi eshi gwana ba a je da oja ko na o ke ta kai ne shi ku ba no ne ni dabba na wuna uji wa wo ye wona o ji bismillah e ti e bo no ga wo yo ya zambe ci ne gibo bi da no ga wo annabi ga fa innaka innama Sammai ta ala kalbika ina layi gawa gaggi dabba nuna da tsoye shi ya wake ba bai shi ne ci gibona eh ina layi gawa gaggi wuce na ma ebo na waje bismillah je ti shi yo go walam ta sammi ala gairi waje bismillah ti ya shi ya zan da jibwa kultu adi ga wani ga da kere wai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce biyo ta su ne fa in armi bil mi'rad as-sayd fa usiba abe kemi ga tuwa eh ne na de ti pata na ti pata ma de ti swara amma ba na da je ba wuce ne ba pata e ba pata to da je je ti na so yi swara na da je wa ga ga miradu fa qala annabi ga idza ramaita bil mirad fa khazaka fa kul kawai hude ti pata ma ti na so yi swara na da zu wuci to wa ju Eh, kabo mu gala tuma misali mu da azu mu mala tuma mu da tun to gole dole wala mu zu kafi mu ga wa da amfani da yi ajin dawa misali wa yin tugwa da bismillah eh o tugwa da bismillah da nan e wuce da da azu dabba na eh, tugwa na wada tun da rayuwi eh ajin dawa go wala yo lo fo tun wala har wulu twa nan ga bismillah jani mu tugwa na kabin magana batu tuba ni mai zumun ga mutu a da tuyin to aje da golan waya dole yo no da tun da rayi na golan zu kim na kawai shi yi wake gona eh shi gici da dabba wa wun dati dabba wun ti malatwa wace da tu dabba wun ti sagara a aje da golan waya har wulu har mutu karaya dole yo lan wasu wagu ya wa mazuwa wadda da magiwa da dai da tsu be na unzu ene ene wajibi na da wani aha anan sallallahu alaihi wasallam ga daga nan je ti fata da da jewa na ba ne swara na jumo na fakul fakul wigi amma wayan asabahu bi ardin fa inna wakil amma wai ba ne fata na ga da jewa nta nta ndikin ko nta wagun ga tsu ajiye da wagiya kabo ti fata mutun ga wu wu boyi aje da wagiya ebokibo ebono adaji wal mawkuza galan gan fa innahu waqil wakil na fa'il na di ma'ana maf'ul na di ma'ana ke jini bi wakil na mawquf waje dabba ne mawquf na wujer be dabba na larun ron bota a ci a ci jiwaya aga dabba rumbo ajwa to a ci ganna yo daga ne na wacce ne ti fatata jona ko ga tu ɗaya ya wuce ma ya ke wa duron gwadana wa giwa ma ya waki falata kulun jihar islam salam ya ji bayani a dibin hayatan mini lafazin da ce a sallallahu alaihi wasallam gai za arsalta kalbaka fa kursum allah fa in amsaka alayka fa adrak adraktahu hayyan fatba'u eh wa kada tudabba na waya wana ne shi shi waya wana wace da tun berayi unzu wuya ma wa in adraktahu kad kutil wa lam ya'kul minhu fa kulu wa gada tun wa dabban na wani wuce shi na mo ke wace dabban na ya wani ujiye uji dabban na wusa duwa gibwa uji nana yau gwado na gaga mu ga yanda ci sa gimi ne nun waya wani ma jara mu ga kiza mu mutoshi eshi na ke wace bismillah na gada gudabban na da ya waya Aman mun sagi annabi sallallahu alaihi wasallam ga shikenan daga nan wun sagi nan alugwayo goro su ni aje da wayo ja a idza arsala rajul kalbahu ina hadisin da ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin ta zuna ya ga yashu kegwa fa daraka wa kad akala minhu falyakul ma bakiya aha hadisin hadisin Salman farisi nga gwanne biyu nga alayhi sallallahu alaihi wasallam ga eza ga shi pewa muti da tun da shi wa dabba nu pewa da nu musajani ya ma bakiya ene kenan gi galen na gugu be ne baba toji ne baba toji na hadisi yon sai sai bukhari wa muslim hadis muttafaq alayhi yo da e babu hadisin naji shaz a lutu da hadisin ne e ita fatan ayo ko Allah ta baraka wa ta'ala ga yi gaga kula in mai su da suku inna Allah sari'ul hisab lalle su kai tunu ne tuno to wai bincike ne yau wale gaga musulunci ujogo bi mas'ala ya ji bismillah bayan dabba ba e botananiya muhimmanci bon gama latu ba na be gbigbe jina ga sai wala bismillah wajo be wala wajo be wala wajo be jo ali ayin suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alai e ga giye dabban don da naji bismillah be zo ya tuba na ma a dabba zun ko wu maji bismillah ji tuba ciwuwa ko a ci zuwa e ga gima ame ga dan gurko da bakin da yale bani na insha Allah sai ya yi baro kyugon اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله تبارك وتعالى قاهق قام اليوم وحل لكم الطيبات إن أين جتنا جيمنا من باتنا ولدنا جعل in kici na jaji amfani yayi na ka kwace ya zo <coughs> na wulajin halalli yayi wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wale na na da mini ya nema ya tsoci da ya tsoci ga gaga yin kici da na waje gwi mai ligi ma bai bai ga yi na ma ke na baci gyanu ga kunmi amma ebo ma ebo boye Allah bi da ya al'umma ne so ko yebo yi na ga mu to yana ma ajin amfani na ga wulajen lajin halalli yi in do gunu wulajen lajin ramu yayi wa ta'amul ladina utul kitaba in gici zana jala littafi ana aga yahudi be mishin ajo to a to hillul lakum ajalan liyayi ta in gici kicin man je ji da ganye ne ta'amu ne ne yan gici na en do na walala da mu chalo ba kono yan gici wayo da ya ci iri iri yo da wana eh en eh, marmari ji eh dombina eh konkeni goiva lemu yaba yana shi ke kpata la yau ci na yangi ci ga yi yau mi su zi kpata gun be yau de be mi shanga ya wa yan ji giyan mi ne yangi ci zo idan na je bona ki oge je yi na, ki oge je shinkafa eh, gari kaba unde da wannan amala kpata mi shanga ya yi, mi su zi kpata gun giyan babu ribe gancho ngai ena zuna tun to ta mun yo ebo ne ne gimi sonu yo so kuma ga wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum en gici ya zani ji alal litafiya na alal yayi babu mun shi da huziri yo manna ci ga alal safiye na jazuna da be en gici da ya marmari na jiyu da ba to yo gaga bai kitabi galla wo gina ala da biya en mala ala da biya na ebe dalili aya na amu yo imadi aya ndo ci ba to na ke yi amu na wala ta'kulu mimma lam yuzkar laya alai e gagiyen dondo na tusun en zucin dondo na tusun stoci tubo be zakafi zuwa na e gima. ahli kitab misali mi madana ko ya wuje dana ma ben zuji amma to ya ma gan bismillah ya wuce zuwa sai boko ngwa ya la e eh, zo ala da lissafi ba ne ne ji ahli kitab ga la yi ya gi wana ga yana mando ci da zai tubona to amma masalan nan ele eh, man je ji bayani ga atumanja ketititi edaguta ademan na je da zaga kawa shi faye zuzuciyo kenan gina ko bishi bi daba na jike bata na naje ya liliya musulmi a gina abeke abeke mishan ko ko yahudi ngu zuna en duga zun be yinu zun kawa ga bismil masih ci zum fegi man na ji da zata ce wani a ga e ba abu yana cile yana cikin a da tira yi na wani aya na na ci boro ba da na ci wata amul ladina utul ba hindu lakum na amu yau so un lakwa gwada ya da ya bato zai ba amu ya wala ta kunu mi malam min karismullah alai amu ku baga gwaja wai ne arjauna e ba abu ya ga ga ne harjauna nan na ga arjauna ebugo kawon shi bai suna na je to ta no ga mi canja amfani bi mutan yanzu gi na na gamon da ci da zabe yan eh etira yin nan ademan shi dabobi na jike gaga ha ina lagwasu cayi arjau nan ga aya ba tojo ujin na tuwa daga na amu yi na amu na ala caji arjau nan ga wala ta kunu bi malam yuzkar sumullahi alayyo so e bogo dabban don da aga zan maji bismillah e tuba na gagima kawai mishan zo kawai e wudi zo gagima daga na amu yi na amu na lagwasu ga alotu bayina ngai na na tso, gagima wala tu bi ayen suratu la na mo galu tu bi ayen suratu ma yi dai ma imam nawawi ga dam ni shiru muhadzabu dhabiatu ahli alkitab halalun sawa'an dhakaru isma allahi alayha am la li dhahir alquran alaziz hadha madhhabuna wa madhhabu aljumhur wa hakahu ibn munzir أنا علي والنخي وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإساق وغيرهم فإن ذبوا على صنم أو غيره لم يحل لم يحل أتونا جيكي إدا زغان آل الكتاب مشان ko ba yahudi ko ko ba yahudi uga yezu utusu na sokoya utusu na sokoya o gina ndo chaji ga be ki uga ba je ga wasu ne yana ko annabi isa tuyena ga gima amma ya bonu ji bismillah ya nan uci kana gyana to ga le gaji gaje bara idi bukata kici ga gwasu ina e gwaka gana ngai gaga alil kitabi yahudi da mishanji aga yanzu a maji bismillah ya ya gya aje da musulmi gya amuya wala ta kulu min malam yuzkar ismullah alayhi nga ila caji arjau aha to abe ke waye ga hukunci da wani ba likitabu to ba musulmi su ki hukunci ba musulmi bu musulma musulmi dabban su maji bismillah ki hukunci a ah? kafi bi ba gana da bayani wacce kwallo cinan ma wacce kwayi wato ya shek tun wuji da mini ya littafi ko ba tafsiri bana wai ga yi ga wa hasilu hadhihi almas'ala anna dhabihata alkitabi la khamsu halat la sadisata iza ga yi mishan ko yahudi mutadabbazu ma gada nimin ya gutsun tsanci da ba al'ula ne mafari an yi alama annahu sammallah la'alai. wa musulmi wato ga dabban na na mishan na zuko ba wudi zuna wa bismillah ya ji bai zun wa fi azi tukalu bila musulman ji bata ku daga na dai wa bismillah ji bezo ci zuna wa ci mishan buliya wa ci halu kitabi mm, da yahudi buliya mu da bismillah ji mu ci zun ji musulman ja gwa da zai ni mina bana lebana da baki bo wa da zabe wata amul ladina utul kitaba hillul lakum kuma maki da zabe wala ta kulu min malum izkarismullah alai adanu lebana so daga nulen do bana a gayyigi amma man ga wala ibrata bi khilafi shi'a shi a jije da yi ma ikpa gan a kun fa ake ikpa la'annahum la yutaddu bi fil ijma Rai, bayani bacici ali bacici na ali kitabi je dan bayan zuwa na kan ga gutu yan gutu aya ali mafara ga wa bismillah je to bacici dana an yalama annahu ahalla biha li ghairi allah mishan na ko bayudin na dabban zuna wasu na zanga ci na jitoca na tuye mutuzu kemina misuman gwamnan ja gwe bali mafaro gan wa gina a cikin kya gwe ya ba ya bali baci cin gan wa ya ya ji fata ku gifi ja daga mm. ne dai wasu na zan da tuye ko ga bismil masi da sunna je su wa gan wasu yin eh ko kuma kawai musulmi mu ji ga da sunna shehu wa gan wasu yin ma jaramu wata ka sunna za mu tuntun ya bayan zuba dabba wajen jara mu musulman ji bata ku eh? dalili ba gawon gaye ba aya na coce gawon ma wuhilla labiye da gairin la in tun da labirin tuwa a ci tu sunna za mu ci ti su zuba na wajen jara mu na gina a thalitha ta ci an alama an jama'a wujama ismi layi wasu ma ghairi mishan wuyo ko ba yahudi yau bai yanzu shi na wasu na sokoto yau makiya su na je su tuye wadda hun kuke ba eh suna allahu na yau ci gina wa tuye kuma sun na je su na aguga wa waga gina mu kyawu ci biyu da nan nan wa zahirin nususu annaha la tukal aidan to noma wa gya ebona jeju soko bewo di bauta zando ci soko ke babe soko bata shirki wo bi ma'ana wage yin zando ci allahu wewo yewo wage ke yin wa allahu ke babe zando ci allawi wewo yewo guba bu shirki wo so ya bogo zane be yanzu idan misha na be yanzu wuci ga bismillah wasmil masih wayo ibn wayo la faso ko ba ci uji tauhid ulla soko jinniya alama آلنتي أن يعلم أنه سكت ولم يسمي الله ولا غيره وأكي وقع mishan na gida na wuci zuya da na mutu suna so kwa mutu za mu ci adi yanzu mutu yana mu zuyu ali do ne na wa kyaci na fal jumuru ake fi guba wa ko gada giyan man ga wal haqqu imam shankiti ganna magai gaskiyo da giyo na nagai gaskiyo A amma man ci ga ramu yo tuci ne ya karshe na dana an jalal an ya jalal amra wa musulmi da dele kafire mi shan ko bai wudi wa yanzu wa mabiya zana mishan na yan na da na wa bismillah tuye ŋutsu ya yɔ jesu yo kasi ŋuyi jesu a ŋuyi zandoŋ do tsɔ a yɔ kashi ŋu kɔ aku tse bo adi na ɔde li kpe na ɛ wotekile wotsɔ lɛ wokati na wa zɔyɛ na wotsɔ gbogi zɔyɛ wo na wotie gaa zan na wotie na zana na kama tsi na ne agbogi ɛ eh? ali na wa kɔmɔ ato bincike jan da giyan ga ya bata ki kubun ga wal hakku na na gai gaskiyo daga na dauke na sona na aga godo diga gake ma jijina eh amma to to mun kya sharati ladabo gan mu yi be sharati gaga za mu ci misha mu ci na zuda na zuda ban na ko be wuda na zuda ban na wa makyalin zuda na na na mu yi gaga mu yi na tuye be bojin yan mu patu ya dabba mu zuka ni iri kemna bisha me jaja ji ada won bisha da lawo sun pa tun pan uzu ya ni ji na wa to ana wa yi be won cha tuye shibo kan ga be zunna ga kimo amma kai tuye be won ti shibo a ti kan wa e zun ali ki ki wa ki uzun zun na wa bismillah ji kai uja eh won yi sunna jesu kai shi uja won susun sun de ndo to aka ju ina yede kya egie eti fata kan ayo alugutu na yadda zai bai hukunci ya yanzu ya likita bi na bai wudi komishan nan man shiga tsanci da bayawa ke duga inoyi wadda ga alu da nimi gutu na tuya wada to waye musulman su ku ta yanzu a gane ba likita ba mishan yanzu wudu bismillah mutum suna jisu ya hada yanzu tun yana a goji ga yana gwa kuma ji da zai tuba na ji ha to wani musulman zuku wani yanzu utu suna allahu ya utu ya zandon doya mudamin ki kya yi hukuncin man da dazan ya ci bayanin da kukuta ade akwai mafari nga yi mazhabul jumhur gwa kuma je ti abu akim Aga ga musulmi ga yanzu mutiji bismillaya eh amu li bismillaya gwalo ya digango digango jo mutum ya ga bismillaya mamu ga wuya gan musulman ja ku ga ma ja eh amu galu gwalo ji bismillaya nisyana ya ci tambo wọn batan lokacin da wasu dabba nan ba ga gaga bismillah ga a hazu daga na tambawa nan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana hadisi arin sallallahu alaihi wasallam magan rufi'a eh, eh, inna allaha tajawaza ummati wa ga e ga musulunci ba tambadi ne fiya ji gan so ga da zaci a ga wagi ina kwakwai manji ta tubo na da wani musulmi ko zuwa bi bismillah ya mu ji ti diganga ba wagi amma wai ti diganga bu lu bismillah go to watakila ya gbugba hon ko kuma wai gomi gobi aya wato daga mutum ya dafi miya ya wagi a eh na na gai ɗana jumuru ya manji ta tuba na man magana ga yi arjahu na na magagbo ka gami ne bayani wuta na manji da za tuba na ade hadisin da ci dabo na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga almuslimu yakfi ismuhu in nasiya an yusammiya hina yazbahu falyadhkur isma Allah wal yaqulu musulmi sunno to na waye musulunci nan kun kyani kabo tí wọ́n bẹ́ ti bísímìlá àwọn dáyẹ̀gún bá tàn bá wọn ti bísímìlá àwọn jíyàn àjíyàn ní ozúná to ne dai mun da ciye da daga hadisin nan kuja hadisi marfu ya hadisi wa mawkufu da bai ibn abbas abdullahi ibn abbas ga gannan amma ya tubo man je da zan hadisi ke da ba na sallallahu alaihi wasallam ga gaismullah ya ala kulli muslimi amma ga hadisi daifu ga la lokaci ma bayani ba ci da nan man da ci da zai ci gona. a ga an da dhabihat hatar musulmi tukalu walau tarakas ina tarakas lillahi walau tarakas tasmiya amda wato e na musulmi suna tukalu gi walau taraka tasmiya ko ga bismillah na waji na an da ya ti gango a giwo. na ga mazabi imam shafiyo e, musulmi ga shi mu ji bismillah ma yanzu kwagi kawai ti diga ga ni bismillah gwamci ci zuyan eh? amma gwa kuma ji ta tin na ba daga ta ci innal muslim san lam yusammi ala hajji la tukal mutlaka ka amdan wani siyana. musulmi ga yanzu ci bismillah ya digangu julugo un ba ta ba a agagajima na gai bayanin zahiri ya zo ibn azumi da wani dawo da zahiri ba a ta wọn mafi aga kanu na ayi lace zahiri ba zahiri da gwalo afi da gwafi aga ilu ya goro afi shi su ma so ya to san adaniya so na yi wangi na gai kai ga da wani musulmi kun ga ya zu uci di bismillah ya muji di gangu jan mu ya ya a gagiyan ankali wacce ta fe giyon aya ji da bai wu e wu ga gaga ji fata kan ayo ko so al yawma uhilla lakum at-tayyibat aya wacce ya layi اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل لكم الطيبات إن النا إن آه، فتشو إفارة فهمتنا يا آيَةً. النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم a lalle ladan mana mana shi yayi wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum en gici zagane za lalle tafiya na aja lalle yayi gi da yi bayanin na shugaba toji na wa ta'amukum hillul lahum to en gici to musulma ma aja lalle ya ta en gici musulmi ji ma aja lalle al kitabi na gina Adadi da ba na sallallahu alaihi wasallam ga gam wala ya kun ta'amaka ko illa takiyu galiba za mu cike gi cewa ma facin zane su da su kuna a ga wace ga ga ga te istibabu unji ga ga dole dole zane ji musulmi na wa lugu gebe wa yaya eh abubuwa wata amukum hilul lahum in gici musulmi shi iya kafiri dama wa gi lalluyo igala kama igai jere zane jaja gaga eh na gbo sallah ma lugu ban sallah gajiro ci ma ya gengi ciwa ma gemiya a ya gengi ta alkitaba ma geyi so kowa ga ga ala alaka da tsakani bu biyayi na wani fe alaka na tutatinya fahimta da jona eh kai to ba ja yi ti wara yi ja ya de ba de ga ya ja ya de ba we ga ma na. lokaci na mai gabe yin gici gici zane wa ya daji ga wa gen gici ke babe yi na nauyin tumba da ta lobi iri dojin na gabe ya be ya wai wace a dama da wa gen gici ke babe a likita be yi na damu ro na wajen amfani bai yi jiwazi na wa ya tobo ga malari yin gici wa aga a digi ke babe yi to ji amfani ga damu cin woyi wo be musulunci gugu ji musulunci waga hafiza na kanun wa fi da harka bi ahli kitabi ji feji harka irin don da biyan wa ma taba cini fa ni daga feji musulunci ay gwa ke mi shambo wa taba ga gwa musulmiya dan don da gengi ci zana yanzu za mu ci waji mu hafiza na diton ba zana ji amfani be da mu ci wala sako musulunci oyo wal muhsanatu minal mu'minat a ci gabe a jalalliyaye wal muhsanatu zagi na ji ay da'ifayna iza gini da ake bi zina yana eh da mini sharati isano aga ke za bi zina ma iza gini da ake bi zina ya minal mu'minati mini iza gi mu'mini jo wana eh wal musanati bi iza gini da ake bi zina ya in wata adana minal alladhina utul kitaba ta ci zani za lalita fiyana aya da ji ayi min kablikun shi zo ayi na bi ma'ana ya bi mishanji aya da ji aya ga ya ja yawo to amma na ga ta da na ajuni fi ga ganaji da ni bawanari balantano jubo ga ganna ya wada magawo yo do ja odo tun mi da jugwa odo tun ayi mi gwa iga chule mi ni chaba suratul nisa ne ji karatu na ba nun ga ga wal musanatu min alladhina wal musanatu min an-nisa'i ko aya atiya izaya arata bai gubai daidai ya e faya na mai gagona walmuhsanatu a ba ne ba karatu yayi da illa ma ta yi ma duk ba ne ba karatu yayi ne da gidi yara mu yayi na wale ga be bol musanatu ba wani kimana na lawi ci gagona in zagi ne ji da mi bawo ne zagi ne ji da be a me wuta da ji zinana to yi fassara wuce wala ya yi babun na ba yi zaki na ji bai bayyana ajin halalle ya yi na yawa na waka da ta yi mi zaki go musulunci ga gawa don gwa wado dimiya isa ka yi da bayanin aya da ma gawa yau wawa eh mutuka da mudayi musulmi na amma wani kafiro shi kenan wajen wazi waka wala bai bai da ji musulunci bai yi yawa bayo eh to amma ji hankali ibn mai ji faruwa zarai zakin da ta dabo kwadayin ya dukiya nu lebe musulmi na gala ma zabo ga waje musulmi eh zabo da no ga ba me me zo ga shikenan wa lugu ji me bacha ta kin waje kokarin mu lawon ji mulki be no ga de pata ne adana ji waje faruwa ta ga ba ga ji me bacha wuwu no aba wugo wuzo alwujubi bata ni ya musulunci manawa gada na gala ga ya ba cile ci juyawo so wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum sharatina la ya dai zagi jiyawo bai tina ya ke gani bin wadan ya ce ya ji zina nan gai idza tatumuna wujura wannan ye lal sadaka jaya eh idza ya lasa yala yake ne ya aje daga yi zujin wa babu sadaika eh annabi sallallahu alaihi wasallam buji ga launci je dayo khalisatan laka min dunil mu'minin alaunci lata annabi sallallahu alaihi wasallam ne zagi alamin obe ga ga na min mi torawe etimawi eti eti batuna amma yi zaniki al'umma kwata dole dole sai ga sadaiki ya ga babba والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمون اجورهن محصنين غير مسافحين آلين يتوبا جاجا يا ونا أكيه بهم ودتتاتينا بما انا اجي دايا باجين جزنا نقوم دوان زاكين جزنا أنا so ya ga da wani zagin je jizina na ya ce izani ja ke bizina na ke bilalata ne da wani ya ana je ji zina na da wani yi can zane mai ji zina na ta da wani yi can eh, gai musini na gaira musafi a ga kyaye gani bai tu zine ma musini na gaira musafihi a ga yi zane lazina ta filo gbangbana ma wala mu ta khili akhdan amma ga yi zane jagwa sun wato min hunna tusiruna bizina'i bi zina bihim a ga zane ji agwa sun yi zagi dan boye ji zina gani bi yana ma ida ya dabo adin zagi fi mi abu mu ji edu yi mi boye fi a a apa wo bi aya aka kawo ne wani zagi lada shi shi liliya musulunci jin da ga ya hidino ya gafe zane ji agwa sun yi zagi dan bo mu je tiya wo ba aka kawo ya fi fedu yayin ma kamar ya furu bil imani zan dan no gaji kafirci bai imani na fakad habita amalu zan mu tun biya dona ke zin fi gan be kafirci ji bai imani yo man je ji bayani gan mun gayi ridda e za shi she ji musulunci bai gidi tantan mun gan wa ji musulunci biya ga ya ridda eh amma ya furu bil imani zan do gaji ridda na shiga addinin musulunci na jadi ni biya wajibi biya na etukurunu lobe kpata na agbiya waka da abita amalu etuja agbiya wawa fil akhirati min al khasirin zanna man ga da fuki ya muwafid ibn zanna ja tujin asara atajan asara nan kyugo يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطلوا تطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah tabaraka wa ta'ala ga yayi Ladina amanu ya yi na jayi mani jina aya na ga ga yace alolan mudamine na ji to ta ta sura nan adda sura na began bi bayani na sai suratul maida kemina adda sura na bi bayani ya ayi sallana sai suratul maida bana gaya na gabbe ta yi sallano gaya yan suratu suratul juma'a alladhina amanu idza nudiya lis salati yawmil juma'a fasawi ila dhikrillah ume yi gagaga pataki ya tiye juma bu amma e, sa ayu be ya tiye yi ya sallo amman bayani sai suratul ma'ida a ciga be bayani tafsilan ya tiye dabba na ji a ramunan se suratul ma'ida eh, hukunci dabo wada sura guba guta guni bai na gaci ne amma suratul ma'ida wa hukunci no ci koyi kana addi sura na walolu yana sai sura nuna so minubo alola dabu aya na ga aya alolan ya yi walladin na da ya nija imani jina idan kumtum ila sala abe ke gaba ya da gwana ki gaya a ji sallah na e gan e na ki da aya sallah yi ya ci ma man jin fasara ga idan mulkiya qiyam e ga ba ga ya na ki da ji sallah ta ke ya jo ya alola ji wa antum mudithuna bil hadath al asghar abe ke gaya bi hadasi Tattangina a shi ka gada guba a daina ga alhadathul asgaru na a madaina ga alhadathul akbaru na shi ka dabo tetengi amma da shi ka wanci ko iza kuyi be jana baya umadiya lola abu da shi ka tetengi alhadathul asgaru na wa yu da maji sallah amma iza kuyi nga bai jana bai to ibe alhadathul akbaru eh wale ga to ƙur'ani wa lagwatowa to gama ya ga ga ga bike ga da shi, ka shika titengi na bi ma'ana jana ba da bi ya. amma wai da wai wadiya alula wa wa ba ji sallah to alula ji bezo kem na wa juna dana faksilu wujuhakum ya fuske jina wa aidikum bi gwezi ilal marafiki da gwakpa eh faksilu wujuhakum ya fuska ya jina hadisi gaba yi da bayani ga gane ne jini bai fuska yana nga ya yana na kini e baya kpo daga ba na tinye yi eh ya gona ba na matinye yi na ya alada gan aga yi zamu ci na a le bana abu ne za a yi dabo daga ya guba ya ca tinye aga ya haya daga ya guba ya ba to amma bana ke ya alada na iza ya madabu sai ci taci ba ya cati yin yi ba kuna kwata je san ko a gaga wa gabe fuska na ji wala ba ga lofi ba ba na ke yin al'ada yana ba ba ga wace fuska yin nan in bu penu biyo o mu ganu pa yin ladabu wa ga ibe nu pa yin wa na wa be fuska na ji wona nu pa ya won ademini lisafio o mo la o du jigijigi nu dani pata sun na gabe bi bayanin nan e biyu ma daga tukpa e gwaro da tu kwagwafi e fi bago en da bago kwata nan ga ya fusko faksulu wujuhakum wa aydikum ila almarafiqi ma la gwaje ne da gwakpa na ga da gwakpa da na agagan kan gwakpa ba ga misali oge na gwabe yin ta na wa tun gwakpa na wala gikina a lugwagwa ko lugun dabo eh wuti gan wa kan gwakpo kan na ga da gwakpa na yana jini fina wo la to lissafi gwakpo ola ola da bu ola mutu na ga mun ga ai ma kama bayyana bayyana bayyanatu sunnatu gwakpa da mini lissafi ke mun sunna nusul alaihi wasallam ji bayanin na wamsahu bi ruusikum a ci gabe ma ye lati e je fin to larabci na toji ta bana ma bawi in ji amfani bi bawi manga ci gaba wani yin ilsaku wani fi gaga ya gwaye lake ba gani beti beno rufi igwa yi luji mai gani beti yayi beno a galuban do gwama a amma yana yi rikiyu na ca kyau ga yi nuna na ga ga daga na fifiye fiyo wani waja na waja ma ci tonton ya eh bana fitina nu ci ya na ga imana ilsaku amma ma da bai lega ga ba wani ya tabaid kiya da ke waga be ga wa fitina kawai ni nimi ne gune ya tiyon ga wa wage a da maza abin da zai tubana amma sun nun kuya hadisi da bana ji wugwa ga ga uji daidai na watakila ma maza buci maga aladi sun cije man je ji kyauta ta zato ga to gara a yi wuce lugwa so dole yo waga bi wa fiti o lugwa ti o bene wa fi ma ga o fi kapa na jo lugwa kapa na chugwa a ci ge jin alolan wa arjulikum ila alkabain a ci gabe ma to eji wa arjulakum ya láwọn wọlé wọ́n sàkó bí rúru síkùn ya èyí fi wàá zùlọ́kùn tóbi chíye bambanci larabci da wannan nuga tóbi chíye na wọ́n ya nazmu ga wàá da wani na wudaji na da ba ruwusa wujunji da ba idea na fuska ya ne wa lo gwa a ci ga ya nan bicho ilal ka bai ne lo kukunjo kukunji ma e da mini lissafi ne nana eh ya ga tsala da mini lissafi so ya ruwaya riwaya guba da zan abu ko kuma ga kira guba da zan kira ando mai sab'iyya eh ade wamsahu bi ruhusikum wa arjulakum gai kai ga banda na amma dai wamsahu bi ru'usikum wa bu babu mai bacu amma dai na da na jabo na pata age kusa ma manu da jenni e bona fassara wa kum da jarri we ugwa fifi e bazahiro eh e bona ngaje atafi da barus amma wuce ba da wani shi kenan iga da bici na ji ya nawa ya sun fare a jaru na ibin mujawara eh, arjulun na wanda zada ke ba gani be ruhusi daga nan lamilatu ruhusu na hukunci ruhusu ta diyu muji gaga ya bonna hukunci ya jaru hukunci ya hukunci ya masu ga da zai arjulona eh kai da larabci wayo wasali da banin goyi kalmu jena amma waga wasali wuce kan kan ce baki goyi gona kalmanu to ba na lawasali da zuci a gato o lawo ya wasali ni na ci to kalmanu da zabe na jena ga ga mujawara so to ba na wajen fasara gaga wamsa wubi ruwusikum wa arjilakum na to ba na waga wamsa wubi ruwusikum wa arjilakum na to la to li ni nayo na galu suna wani ma ta tubo zuga shi ya zo shi ya jiga ga ga ganga wa haru juli kun bo wa haru juli kun na mai ugwa fifi fifi ga ma be da mini shi ya bo shi ya je na bica aga bi alalaji ina ya fifi a mai gan na ga ideje to na na ji deja hadisi da badan wurkon je ugwa ga ga ya zaga bi alalaji mu ta bici fi mu da alalana ibn kathir ku bayani uji bai sarai da mini littafin nan da mini tafsiru bo uji na musulmi a bebi cin na shi eh wa fin fi kemna shi aje jina eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mini hadisin da ce ga wailu lil aqabi minan nar eh iza be lalani wa da nan do ci lugwa bono adda ke mina fifi ayi nga fi ke ni nana eh zawon ci be be be bici na ji un na bici ke ke mina goyi na un wangi a un gonwe fi fi kafa da ta aga gwabo annabi ga irji fa asin wuduwaka ke je bada alula yaji hadisi wa hadisi na tajuna so ila hankali tu e fi bica e nuna e zaga bishi ga gawa gaga hukunci bici fi hukuncin bici ya e ba ya e ba lalawun yi fifi to shi yi wa biya eh? biyu a da na ja lauja wa garin fi jojo mini suna ni jo ga a fi bici man ja kwata hadisi mun shi waye hadisi gasulu ga ke gani be bici fiyan gani be e ba bici yan aki hukunci gani be masoyan a shashen kitin ji bayani don gurko ita misalan nan a toci ce ga yi gaga wa in kuntum junuban fattaharu abike gabe da jana bayana to ya ni taka taka ene junube turi babanu ga ya idanu wofu fantasiru iza ga ibe jana be idanu wofu wale hukunci ku ba su kuku ke ba mini ayan nodona hukunci mafari hukunci ala hukunci yana ji rafu da hadafi da asgari na ga yalwala mu ce la hukunci ba ci biyan ga hukunci yana ji rafu da hadafi da akbari na ga nofo ga turo eh to ci yayi labari mini ya suratul bakara wana mai ga ga ga yasalu na kanil mahid kul wa adan ko fa tazulun nisa fil mahid ko wala takrabuna ta hurna. fai za ta taru na fa'atu hunna mai a mara kumulla aka yi jamfani da hukuncin turi e junufi nuwofu nuwofu wa taharu a nuwofu wayan kuntu marda a mai ya gaya da rashin lafiya su ku yawa ma a yanayin marda na jamu ya maridu zai na gashi jimawa ma a gunwi maridu ba larabci waga da zaguba na wa ma na ga maridan aga guguta da fita a mawa ma wa ga marudu keno ga da jarihu zana dattina aga guguta da fito ga jarha to a cikin marda yi fi zane yi bi lafiya ya nan awala safari ko kuma yadda ya ko zama ya lo jilo ɗaya eh, musafiri na A wani auja hadu minku min alghariti ko kuma zai ni mine yabo mutiya daga shakpata jibo eh, ai ahdatha hadathan asgara zai mine ba gaba gaba wato adasi ta tangi gabi A aula mustumun nisa ko kuma ya gabe lagwato yin zagiji ya lagwato yin meji because the talazuvi etinu fiye mo eh da ya ce fanakattum mutawara da sababi zalika alulai ta lo ya tacin falam tajidu ma ya madanuwa fatayammamu sa'idan tayyiba Eh, eda ji te mama beji kana na yi wangi na na yi lilici na asali na ya te mama na ngayi alkasdo eji guri eji nufi ila ya lo eda ji eku ji kana na ibe lili na ale ga hukunci na coci kuke ba abun nan ci ga lati ce mamana wa ku koyi kada tsakani al hadath al asgaru bi al hadath al akbar misali kyuca bayan wa in kuntum marda wa ala safari aw ja'adu minkum min al ghaiti wale zanan wa mana wa yaji al hadath al asgaru lu wa yaji al hadath al akbar lu na magu babun gu kan fanji bayin yana uwa ma watakila kafin rashin lafiya luna ɗaya mai bai janafai watakila su mana rashin lafiya luzana nga nguke benana adena kuzo adena ce so koyin jina eh. a ci gawa ala safarin ko da ko za wai loji alalate wa ibe alala ko da ji shifata wale adas la asgaru adas mu wa da ko madinuwa uma ya jakbaru dazan wadda ya kwazo ya meji o make um da be da ba kwaye zan eh no fo waje a ci gawo da adu min kuma al-ghaiti ya shafa ta jibo eh alege da daga da ta bori jani kuma shafa ta jani alulanu ga ibe na ce wuce al'adus la asgaru aula tumin nisa ko ya lagwato yi zagi lam sabon nawa e junufi

wuce wugwa da wani gata mama gi kini kini gi nufu ya zana la denuwa na ko kuma ya zana denuwa amma wuje amfani nuwa ya wana ke zana wa mana umele ga wa wa lagwa to no ba tana da be wona gabe a ga da ji te mama amma te mama na wa ji ta gikin giba nufu wana wuyi ya lokaci ni ya wure ni abe ke zo na dabi na ga alaya na dole wa da nufu Aga ga gano wa fuya kin gi bayan janabo shikenan wa ni da wani kabu ya zo na dabe wani ga Allah ya wa ya no fuya a ga can wayo so zane misali janaba da be wa a to sallah da be yin wala jina ga sallah ji lokacin ga be ga fu taimama ne mai zajin al'adasu al'asgaru na wanke be taimama ne zajin al'adasu al'akbaru na ni niku wai wanda riƙya bi ma'ana wadda nuwa wa mai wa aloloji a gaji taimama bai zana janaba da biyu sa lokaci sallama da biyu wadda ya madenuwa a gadaji taimama taimama iri ne a jin ya.

wamsahu bi rusikum eh babu idan fata yamma musa idan tayyiba ko famsahu bi wujuhikum wa aydikum to ciki ya bayani ja yakim na yaji taimama wuci jina mun ga ga famsahu bi wujuhikum fuska yaji yufi ya ga bege yaji taimama na wa aydikum ya mai la waje fi ila al mirfaqain la waqba in ci ga yana manja fani me da mini tafsiro wannan amma hadisi gwagba gwakwa majigui da uziri ya gwagba nkurta ga ba gokan ga na cuta zuga nan allahu fabi ba ne gabi kana allahu tabaraka wa ta'ala gama yuridu allahu li yaj'ala alaykum min haraj allahu pa gan la baibu yayi da mina addini ba addini jin addini yi ba nga malan ga wadatu mabele ga uziri da bai ne tun ta a yalwa anu ga sauki na da tunna mutu ga ga gawo ga jin ba ga te wo funu lokaci ga be da be wo cike be den wona na eh, wa funa ga muji sauki a wai da ji taimama eh waga ke da na na to taimama a yi jihana maciya bana muji faruwa wo eh eza da eza da kurkuku ka da kurkuku mai da na simiti eh wai wagon wuji sallah lokacin sallah ajin a kyan wuji sallah a kyanwa a tuji kana ya wuji ce mama a tuyawa sallah ciya gwargwado na yaji kan gana ju eh gai gan fuji sallah babu alala dorura bin ji ga gan wuto tsawu wajen kemna dorura bin ne wa ga sallah na wa alala yaji alala na yaji ana ko taimama na yaji ana sallah ciya sallaciya kemnu ga yaji kan gano fuju umalu ga lokacin wa ma eh abe kemnu ga jani wa ci fe kiwu ya nan misali kawai fe kawai tuji dabo ci fe ji sallaci babu taimamma babu alalo lokacin na fe kiwu ya zo da a ga misali na juji na ulu yuja pata age ya huci gama ba eh wuci ba na wa ga mi ha ji na sefo na mi pe aka ga mi ke aka ga ga mi caji sallah da hankali ta ce oke ko ba ba tudun eh wai ti fara zan da ci e za da be ba ta mu ga ma ci sallah ba nan ki jo ga fata kayan min ne ba nu ja ko ri fi boy bi fi bo eh aka aka ga boy na ju ola won lo ki abo o ji sallah ku ya a ki abo ezo dabo fe ji sallah be ne ji sanne wuce ma ba so ko gana wa ga gami ga da lafiya be ya zo wafi ko ba ta wuce ba wasu na wafi eh? so bi ci ciwo sarai ma yuridu Allah la yaj'al alaykum min haraj to ci la bai bai da mina addini ba walakin ta li tayyirakum to ci dai kwagan wala yuli taka takai Allahu akbar alula ne yaji yalu bejina lili uyo na to ci la ina lili taka takai eh ɛza yi dabo tsoci jan fo jan jaraba to a jaraba nu fa igigiya musulunci maga yanayi dole a daga kpace ba hakki ubo kawo funuwa a wole funa nga zuni mini mako bo wode ga mako ni fuwa ni yana ga kewa fuwa kpata na wuye te ma wani ka kpace wunji dole a amma ga mako ni lawa a wa haki na ka kpace wagi eh ngala man jiga to nuwa funa na bai funo jin ma na akina ka kwace don wani na yi wajibi na wani cina ibe na yau ko nono ga fu ta gan jimin mako na wude yi kama lati wude waye kwashe ya lafiya yana ka kwace to a ci guyo alala na wai ji kando da na lili uyo batan da ci belo sando ci ni jaro sando jagon nan batan yi gwa ko zane ji fe tamba ta ci na gan maguzawa za wani ji da addini ana ebo ki bo ba ta wuce za lo zane zane eye wani le e ya na to zane ji mai wa da gani be addini ebo e ba e ga ga lo la be be je ya ebo tsanani ya kafiri ta bu mai gwa amma ke ji da ma to bin sabta na ka kwace ba ta ta lo ya eh lamarin wuce ji faruwa ke a ga ya goya guta zuma ba tun ji wani a ga zane ji fita can abaci musulmi na ba tan da ebo ere ne ne lobe shi na so yurid so koyi wagon walaki yuridu li tayraku so koyi wagon alili e ba ti e e e, e, e, e korongi fi obo obe alalaji o anti jezaya tun wala vunua eh emi kasho ne motona wa ode na ya aso wa kibu ka bo bela aso wa kibu wa no la cha bu na wali eh so yuridu allah so ko wa gan walili wani wutin ma ne mata wa alaikum da bole ko shi de ni mun yayi eh bil islam bi bayan shara'id din ngai ma musulunci la tayira bi bayani shari'a addini na mun ji haci jan ila allakum tashkuru yabo idan bi daji so kwa fi da ta ci zane ja daji na eh ibone zai da buso kwani mu musulunci la ma ake yinu ina balantana a cha dajan so a ci ci kayan musulunci ci ci ci kai amfani na amfani buguru kwani da musulunci wani hatta ma to ku ci bi da junci eh ya bo bani ga ci cin Allah fa bi ne ga gana su kunu ga bucin su kuma yi la da ne la da ne ko su ko aji su ko a ko su ko na su kwala bai ba ma da kwalle gima da ta ta bo gili ta ci oju gurjo ne da kila da zanatul firdausi na subhanakallahumma wa da ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ana jigan da gyara je a je ba bayanin je be daga gana a ji bacin ko